ko ƙiba ko nama ta tsiro ko wani bangare na jikinsa ya haɓaka amma ya haɓaka ne da wani abu na haramun annabi ya ce na rantse da wadda ya aiko ni da alkur'ani wuta za ta ci wannan haɓaka ɗin wannan kyalli wannan shekin annabi ya ce wuta ne za ta ci shi ya ce ga sunan suna ɗaga hannayensu zuwa gare ni waɗannan hannaye da su suka, suka zubar da jinin bayin Allah da waɗannan hannaye suka cika gidajensu da dukiyar haramun Allah ya ce ka gaya musu al'ana hina da gababi alaikum to yanzu ne ma na ya tsananta a kanku walan tazdadu minni illa bu'da ba abinda za ku kara na alaka da ni in ba nisanta ta ba saboda ka Abu Zarrin yake cewa alakar kyakkyawan ɗabi'a da roƙon Allah kamar alakar gishiri ne da abinci ai mun san dai ta'asirin gishiri a cikin abinci to haka alakar kyawawan ɗabi'u da roƙon Allah duk mutumin da ya zama yana bisa ayyuka nagartattu na kwarai wadda Allah ya yarda da su bisa karanta suwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to addu'o'insa suna saurin shiga akwai waɗansu mutane guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin su a cikin hadisin Bukhari tafiya suka yi suka je suka shiga kogo dutse ya zo ya rufe su a cikin kogon suka ɗaga hannu suka roki Allah akan ya fidda su sai da suka hada da tawassuli da kyawawan ayyukansu kun ga sai kogo ya bude kenan ko kenan ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi suna taimakawa wajen a karbi addu'an mutum a biya mishi bukata kamar yadda gishiri ke kyautata dukkan abincin da ya shiga cikin sa Allah ya sa mu dace fasali na gaba malam yace addu'a'u shifa'u addu'a warakat malam da yazo zai fara bada magunguna adda'u wad dawa to sai ya ga babban magani da ya kamata a fara da shi alkur'ani mun fahimta ko babu abin da Allah ya saukar na waraka na warware matsala kamar alkur'ani saboda haka malam yace addu'a shifa'u addu'a roƙon Allah waraka ce wa du'a min anfa'il audiya malam yace roƙon Allah addu'a yana daga cikin mafi amfanin magunguna duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin musifa duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin fitina duk wani magani da za a jarabta shi akan kowace irin cuta to ɗaya daga cikin magungunan da suka fi ta'asiri wajen warkar da wannan matsalan shine roƙon Allah ba abin da ya haura roƙon Allah duk abin da za a jarabta ko menene abin in dai a warware wata matsala ce duk abin da ya dame ka ka sha kan matsalar yana daga cikin mafi ta'asirin magunguna da za ka yi amfani da shi shine roƙon Allah ka roƙi Allah a mai da al'amari zuwa ga Allah babu wani abun da ya fi ƙarfin Allah ko akwai shi babu duk abin da ya gagare ka ba zai gagari Allah ba kuma Allah ya buɗe ƙofar roƙo ne saboda duk abin da ya shafi bayi yana hannunsa ne baki ɗaya sannan kuma roƙon Allah zaka roƙa ne don a biya maka bukatanka amma shi kan shi roƙon kuma ibada ne za a baka lada akan wannan addu'a da kake malam yace wa du'a'u min anfa'il adwi'a addu'a yana daga cikin mafi amfanin magunguna wa huwa aduwul bala shi roƙon Allah abokin gaban bala'i duk inda bala'i ya kai bala'i duk inda fitina ta kai fitina duk inda jaraba ta kai jaraba a babban abokin gabanta wadda in ya zo gun za ta bar gun malam ya ce roƙon Allah ma muna fahimta wa huwa duwul bala shi roƙon Allah abokin gaban bala'i ne duk lokacin da aka tasa wata musifa a gaba da roƙon Allah dole masifar ta tattara kayanta ta bar inda take jama'a muna fahimta uhu roƙon Allah yakan tunkuɗe kowace irin musifa wa yu'alijuhu kuma yana magance wannan musifa ɗin wa yamna kuma asali ma yana hana saukar musifan in bata sauko ba to roƙon Allah na hana ta ta sauko jama'a mun fahimta la yaruddu qadar illa du'a la yaruddu qada illa du'a manzon Allah ce ba abin da ke tare kaddara kamar roƙon Allah haka Allah ya bada labarin mutanen annabi Yunus falaula kanat karyatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin an shiryo balbalin bala'i da suka koma zuwa ga Allah suka roki Allah shikenan sai bala'in ya wuce wannan komawansu zuwa ga Allah sai ya tare saukar musifa saboda haka malam yace wa yamna'u nuzulahu yana hana saukar masifa abinda zai sauka na fitina to roƙon Allah na tare saukar wannan musifan wa yadfa'uhu yana tunkuɗe shi ya kore shi a duk inda bayin Allah suke au yukaffifuhu idan nazala ko kuma yakan rage zafin bala'in in bala'in ya sauko to roƙon Allah yana rage zafin wannan bala'in wa huwa silahul mu'min shi roƙon Allah takobi ne na mu'mini shi ne abin da ke ɗauka ya faɗaci abokin gabansa da shi duk abin da zai iya far mishi to yakan ɗauki wannan takwabin ya yaƙe shi da shi kamar rawal hakimu fi sahihihi kamar yadda al-imamu hakim ya rawaito a cikin littafinsa min hadisi ali bin abi talib radiyallahu anhu cikin hadisin ali bin abi talib Allah yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addu'a silahul mu'min shi addu'a takwabi ne na mu'mini wa imaduddini ginshiki ne na addini wa nuru samawati wal ardi sannan haske ne na sammai da kasai duk da cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma ma'anansa dukkan nusus na shari'a ta tabbatar da shi kamar yadda malam yayi bayani a baya walahu ma'al bala'i salasu makamat shi roƙon Allah yana da matsayi uku tare da bala'i duk abin da yake musifa ne duk abin da yake bala'i ne duk abin da yake fitina ne to addu'a tana da matsayi uku tattare da wannan bala'i din yan uwa muna fahimta ahaduha na farko daga cikin waɗannan matsayi an yakuna aqwa min al bala'i fayadfa'uhu na farko ya zama addu'ar roƙon Allah ta fi ƙarfin musifar da ta tinkaro ɗin to nan malam ya ce kai tsaye za ta kore ta ta tunkuɗe ta ana roƙon Allah to shi kenan sai a kore wannan musifa roƙon Allah yana da wannan matsayin shine matsayi na farko abu na farko shine ya zama ƙarfin roƙon Allah tasirin roƙon Allah ya fi ƙarfin bala'in to wannan ana roƙon Allah Shi nan sai ya tunkuɗe wannan bala'i bala'in kuma sai ya ƙara gaba a sani na biyu an yakuna adhafu min albala ko kuma roƙon Allah ya zam yana da rauni akan bala'i ƙarfin bala'in ya fi ƙarfin wannan roƙon Allah wata roƙon Allah ne irin na 'yan sigari haka ne wata roƙon Allah ne irin na ɗan wiwi wani ne ya je ya keɓanta da yar wani ya shafe dare baki ɗaya ya zo yi roƙon Allah a baya darasinmu na baya abinda malam ke cewa akwai roƙon Allah da bakansa ba a ɗame ki ba ya yi sako-sako ne ta yadda zaren idan bai ɗamu ba duk kifiyar da aka sa duk yaɗin da take da shi ba za ta fita ta je ta yi abin da ake bukata ba to asali ma akwai wadda in ya roƙi Allah ma Allah ba zai karɓi addu'arsa akwai wadda in ya roki Allah Allah ba zai karbi addu'ansa ba saboda haka malam yace matsayi na farko ya zama roƙon Allah karfinta inda ta fito fawon da take da shi ta fi karfin bala'in malam yace to ana sake wannan roƙon Allah kai tsaye za ta je ta tarwatsa bala'in a nemi bala'in a rasa sai dai a dinga ba da tarihinsa الثاني نبيو أن يكون أضعف من البلاء يزم شي wannan roƙon Allah Shi ne mafi rauni akan bala'in karfin bala'in ya fi karfin roƙon Allah fayyakwi alaihi bala'u to sai bala'in sai yayi tasiri akan roƙon Allah yusabu bihil ab sai a samu bawa da wannan bala'in ya roƙi Allah amma kuma ba zai addu'ar roƙon Allah karfinta bai kai ta je ta bankaɗe roƙon Allah ta hana shi wucewa ba saboda haka duk da an yi roƙon Allah sai kuma ya zama bala'i ta zo ta tunkuɗe wannan roƙon Allah an samu bawa da wannan masifa ɗin. walakin kar yukaffifu mala yace amma dai duk da haka za ta ɗan rage ƙarfin bala'i ɗin, duk da bata iya tare shi ta hana shi zuwa ba to amma in dai an roki Allah to insha Allah sai ta rage ta asirin wannan bala'i duk abin da kaga ya faru a hakan ma an rage mishi ƙarfi wa in kana da'ifan ko da addu'ar da aka yi tana da rauni jama'a mun fahimta A salis na uku an ya taƙawama a samu gaba da gaba tsakanin roƙon Allah da kuma bala'i ƙarfin bala'in da ƙarfin roƙon Allah ɗaya idan roƙon Allah ƙarfinta inda ta fito tana da ta'asiri to za ta je ta tunkuɗe bala'in ne bangare na biyu idan kuma bala'in ya fi ƙarfin roƙon Allah da aka yi to sai ya zo ya tunkuɗe roƙon Allah sai ya wuce zai farawa mutum malam yace matsayi na uku shine a samu muƙawama a samu gaba da gaba tsakanin roƙon Allah da kuma bala'in karfin su daya malam yace wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu kowane ɗaya daga ciki sai ya hana ɗan uwansa yin aiki bala'i ta ci kwalar roƙon Allah ka roƙon Allah ta ci kwalan bala'i ba ku gani in ana faɗa wata ana haka kowa ya ci kwalan dan uwansa kuma ana tsaye malaiki to haka rasu kai dai ka rayu ne lalaka wala alaika roƙon Allahnka ya hana bala'i ya zo ya maka tonon asiri sannan bala'i kuma ƙarfinsa ya hana roƙon Allahnka ka zauna lafiya idan da bala'in ya fi ƙarfin roƙon Allahnka da watakil kana kurkuku ne to amma yanzu dai kana nan ne a gari kana ɗan balangarin a cikin talauci roƙon allanka ya gagara bankaɗe bala'in ya wuce ka zauna lafiya bukatun ka su biya bala'i kuma ƙarfinsa ya gagara tun kuɗe roƙon allanka bari ya zo ya far maka to haka za a yi ta bugawa gwargwadon ayyukan alkhairinka gwargwadon kara ma addu'an ga karfi duk da ka tashi kai kiyamul laili kamar ka sake tura wa'ansu mafol ne ma wannan roƙon Allah to daga lokacin da aka samu tawagar ta yi ƙarfi sai su murƙushe masifa sai kaga kawai abubuwa sun gudu to gwargwadon kuma lalacewanka ka yi roƙon Allah kuma ka je ka ɗan sha wiwi to ka tura wa bala'i ne wata tawaga kana zaune wata ran kana sha kawai sai ka yan sanda a kanka <laughs> eh, ya to kaga bala'i yayi nasara kenan Allah ya samu dace malam yace an yi takawama su yi gaba da gaba karfin su ya zama daya wa yamna kullu wahidin minhuma sahibahu kowane daya daga cikin su ya hana dan uwansa kazar kazar wa kad rawal hakimu fi sahihi al imam hakim ya rawaito a cikin sahihi nashi min hadith aisha radiyallahu anha hadisin na na Aisha Allah yarda da ita kalar ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuguni hadarun min qadari taka tsantsan da barbaru ba su hana kaddara afkuwa dabara a leka ma kafin ka wuce annabi ya ce baya hana aka maka hadisi ne ingantacce la yuguni hadarun min qadari annabi yace taka tsantsan a kula abi a hankali baya hana kaddara ta afka maka wa du'a annabi yace amma roƙon Allah yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil yana aiki yana amfani akan masifar da ta sauka wa mimma lam yanzil tana aiki akan masifar da bai sauka ba kamar yadda muka yi bayani a baya roƙon Allah tana amfanarwa akan masifar da ta sauka kuma roƙon Allah tana amfanarwa akan masifar da bata sauka ba Allah ya tsare mu wa innal bala'a yanzilu annabi yace bala'i yakan sauko fayalqahu du'a'u sai addu'a ta je ta tare shi fayatalizani ila yawmil qiyama su yi ta murkushe murkushe har zuwa ranar alkiyama bala'i ya sauko to kai kuma dama ga roƙon Allah to dama ai abokin gaba ne jama'a mun fahimta dan wiwi in yaga police zai tsaya ne ai ba sai an shi magana ba to dama abokan gaba ne malam yace saboda haka bala'in na saukowa roƙon Allah sai ya je sha sa annabi yace haka za su yi ta kaye kaye wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan annabi ya ce har ranar alkiyama har iya karshen rayuwarka masifar ba ta samu kofar da za ta cin maka ba wa fihi aidan har ila yau al-imamu hakim ya sake fitar da hadisi min hadisi ibn umara radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil lalle addu'a tana amfanarwa ga abin da ya sauka da abin da bai sauka ba fa alaikum ibadallah biddu'a annabi yace bayin Allah ina horonku ku rike roƙon Allah jama'a muna ji annabi yace bayin Allah ina horonku ina muku umurni ku rike roƙon Allah ku rike roƙon Allah ku rike roƙon Allah babu mutumin da zai zauna lafiya babu roƙon Allah babu wanda zai zauna lafiya ba tare da ya rike roƙon Allah ba wa fihi aidan min hadith sauban an annabi sallallahu alaihi wa sallam har ila yau al hakim ya fitar hadisin sauban daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kale yace la yaruddul qadar illa du'a ba abin da ke mai da kaddara in ba roƙon Allah ba masifa bala'i wata fitina ba abin da ke iya mai da ita bata abku akan bawa ba manzon Allah yake sai roƙon Allah wala yazidu fil umri illa albir sannan ba abin da ke ƙara rayuwa idan ba tsa'a ma Allah ba albirru shine rike addini tsayuwa akan tafarkin Allah biyayya wa Allah biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babu abin da ke ƙara ma rayuwa albarka irin albirru shekaru ne kaɗan sai shekarun su zan shekaru ne masu alkai domin shi Allah a sunnarsa ma'ana a tsarinsa a lissafin da yake ma shekarunka yana lissafin ayyukan alkhairinka ne duk abin da yake shirme ne aikin banza ka yi to nan kaman ka kona wannan lokacin ne a banza ba lokaci ne da zai amfane ka ba wa rajula la yuhramu rizq annabi yace lallai mutum akan haramta mishi arziki bi zambi yusibuhu saboda wani sabon Allah da ya cin mishi sanadiyar sabon Allah akan hana mutum wani abu da ya shafi arzikinsa mutum yakan yi wani abu ya samu yankewa tsakaninsa da Allah alakarsa da mahaliccinsa ta samu matsala wa'insu ababa da aka rubuta mishi Allah ya canza wannan abin gabarinsa yamhu Allahu ma yasha'u fasali na gaba al-ilhahu min asbabil ijaba naci wajen roƙon Allah yana daga cikin sabubban amsa roƙon Allah yanzu abin da muka karanta na baya shine roƙon Allah yana daga cikin mafi girman magunguna da suke amfani akan dukkan musifu kowane iri to tunda malam ya bada wannan cewa roƙon Allah magani ne roƙon Allah yana daga cikin magunguna mafiya amfani wajen warware duk matsalar da ta shafi bayi to maimakon malam ya wuce sai kuma zai baka shawarwari ga hanyoyin da za a yi roƙon Allah ga hanyar da za a bi a roƙi Allah ga ladubban da za a haɗa lokacin roƙon Allah domin roƙon Allah ta samu ƙarfi wadda bala'i ba zai iya zuwa ya hana roƙon Allah ka ta'asiri ba ga kuma abubuwan da za su iya tasiri wajen hana roƙon Allah ka yi ta'asiri wajen ka samu biyan bukata ɗaya daga cikin malam yace al-ilhahu min asbabil ijaba naci yana daga cikin sabubba da ke sa Allah ya amsa mutum addu'arsa naci ka roƙa ka sake ka roƙa ka sake ka roƙa ka sake ka roƙa ka nace sana'arka ka zama roƙon Allah ko da yaushe ka zama kana cikin roƙon Allah kar ka yanke bawan da Allah ya fi so daga cikin bayi shine bawan da ya fi naci wajen roƙon Allah domin shi Allah kulla yamin huwa bi sha'an wa min fa'il adwiya malam yace yana daga cikin mafiya amfanin magunguna al fi du'a shine naci a wajen roƙon Allah wa Ibn rawa ibnu maja fi sunanihi al imam ibnu maja ya fitar a cikin sunan nashi min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qal hadisin abu huraira Allah yarda da shi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce mallam yas'alillah yakdab alaihi duk wanda bai roƙon Allah Allah na fushi da shi <coughs> wanda bai roƙon Allah Allah na fushi da shi idan ka dubi hadisin kenan saƙon da ke cikin hadisin Allah na so a roƙe shi <coughs> har ma wadda bayi roƙo ana fushi da shi kenan roƙon Allah yana daga cikin sabubban da zai sa bukatar ka ta biya sannan roƙon Allah yana daga cikin sabubban da zai sa Allah ya so ka <clears throat> annabi ya ce mallam ya yaghdab alaihi duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi wa fi sahihil hakim ya zo a cikin sahih na al-imamu hakim min hadisi Anas an nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> annabi yace la ta'ajjazu fi du'a'i kar ku dinga gajiyawa wajen roƙon Allah kar ku dinga samun rauni wajen roƙon Allah kar gwiwanku ya dinga mutuwa a wajen roƙon Allah fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahadun annabi yace yadda al'amarin yake ba wani mutum ɗaya da zai halaka matukar ya kulla alaka da roƙon Allah fa innahu la yahliku ma'a du'a'i ahadun annabi ya ce babu wani da zai halaka matukar ya riƙe roƙon Allah annabi ya ce kar ku gajiya wajen roƙon Allah kar ku gaji wajen roƙon Allah annabi ya ce babu mutumin da zai halaka ya ɗaiɗaita al'amarinsa ya ɗaiɗaice annabi ya ce matukar ya kullu da roƙon Allah wa zakar al-auza'i an zuhuri an urwa an aisha radiyallahu anha al-imam al-auza'i ya ambata daga al-imam az-zuhri daga uwatu ibn zubair daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a'i Allah madaukakin sarki yana son masu naci a wajen roƙon Allah lafazin wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma waɗannan nasosi da muka karanta a baya sun wadatar da ma'anan wannan hadisi musamman wannan hadisi da annabi yake cewa wadda bayi roƙon Allah Allah na fushi da shi kenan mai roƙon Allah Allah na son sa wa fi kitabin zuhd lil imami ahmad an qatada qala qala muwarraq ma wajadtu lil mu'mini masalan muwarraq yace ni dai ban samu wani misali kwatance ga mu'mini ba illa rajulan fil bahri ala kashabatin face misalin wani mutum da yake kan wani kututture a cikin teku fa huwa yad'u ya rab ya rab la Allah azza wa jalla an yunjihu wannan mutum yana ya Allah ya Allah ya Allah yana fatar Allah ya cece shi daga halin da yake ciki jama'a kun fahimci misalin yace ban ga wani misali da za a kwatanta mu'mini da shi ba a wajen roƙon Allah sai kamar mutumin da ruwa ya ci shi a kuma cikin teku wannan mutum sai ya samu wani kututturen ice sai ya rungume yana cikin wannan tekun kututturen na yawo da shi wannan mutum zai yanke daga cewa ya Allah ya Allah yanzu wannan mutumin in ka miƙa mishi coca cola zai karba ba zai karba ba ba to misalin mu'mini kenan a game da roƙon Allah misalinsa kamar misalin mutumin da ruwa ne ya ci shi ya samu wani gungume ya rike wannan mutum zai mance da Allah ba zai mance da Allah ba to haka mu'mini yake yadda wannan mutumi da ya subce ya fada ruwa ruwa zai ci shi kaga babu dama alakarsa da ya Allah ya Allah ta kare to malam yace wallahi misalin mu'mini kenan a rayuwar duniya in dai mu'mini ne ya san duniya ya san rayuwar duniya ya san yadda Allah ya bada labarin duniya to kullum kamar a rungume ke da wani kututture wannan kututturen shine addini bayan ya rungume wannan kututturen sannan kuma yana ya Allah ya Allah ya Allah har ya kai bakin gaba ya haye lami lafiya amma duk wanda kaga ya sake addini to kamar ya sake wannan kututturen ne duk alkur'ani idan Allah ya zo ba da labarin masu komawa zuwa ga Allah da wannan misalin Allah ma ke bayarwa wa idza gashiyahum mawjun kazzulali da'u Allah muklisina na din Allah yace ga nan mushrikai a cikin ruwa suna tafiya idan igiyar ruwa ta taso ta bugi jirgin ruwan sai sama za ta rufe jirgin ruwan Allah yace sai su mance da lata sai su mance da uzza Allah ce kowa sai ya dawo tunani na ni kaɗai yake in ji Allah fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din a cikin suratul ankabut ma Allah yace duk lokacin da mushrikai suke cikin ruwa idan ta ɓaci Allah yace kowa sai ya bar tunanin abin da yake tunani Allah yace sai ya dawo yana tunani na ni kadai ya Allah ya Allah ya Allah a cikin suratul isra'i Allah yace wa idza wa idza massahum ad-durru fil bari ko dalla man tad'una illa iyyahu Allah yace idan wani musifa ya afko musu a cikin jirgin ruwa ana cikin tafiya an je an yi sare-sare wani ana cikin jirgin ana tafiya yana lissafin ribar da zai ci na kayan da ya saru wani ana cikin jirgin ruwan yana tunanin ya ga a kan idonsa saboda an kwana biyu ba a haɗu ba wani yana marmari da ɗokin ya ga iyalansa wani yana ɗoki da marmari ya gan shi a cikin garinsu Allah ce daga inda aka samu matsala a cikin jirgin ruwa balla manta da una illa iyahu Allah ce kowa sai ya mance mai kaya Allah ce sai ya mance sai dinga tunani ni ɗaya na mai ƴaƴa Allah ce shi ma sai manta da maganar ƴaƴa kowa Allah Allah Allah Allah to wannan shine misalin da Allah ma da kansa yake bugawa a Qur'ani in ta ɓaci to kowa sai ya dawo zuwa ga Allah saboda haka malam ce ni ban ga misalin da zan buga akan mu'mini ba sai kamar irin wannan misali wani mutum ne ruwa ya tashi cinsa ya samu kututture ya makale a jikin kututturen yana roƙon Allah ya kawo mishi ɗauki yana roƙon Allah ya kawo mishi tallafi da gudumawa da agaji a wannan hali yace to misalin mu'mini kenan yadda wannan mutum bairo bai yankewa daga ya Allah ya Allah ya Allah to haka mu'mini a duniya bai yankewa daga ya Allah ya Allah ya Allah kun ga misalin ya fito da matsayin roƙon Allah duk abin da mutum ke walwala a kai roƙon Allah ne hadisi ne ingantacce al-imam tirmidhi fi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka roki Allah ko da akan gishirin miyan gidanka ne karka mishi kallon banza annabi ya ce ka roki Allah ko da akan igiyan silifas ɗinka ne tun da rayuwa ba a hannunka take ba babu abin da ka fi ƙarfinsa sai abin da Allah ya sa ka fi ƙarfinsa jama'a ba ku taɓa ganin wadda silifas ta fi ƙarfinsa ba ya je masallaci ya je kasuwa amma ba yi da ikon sa silifas ɗin kala ɗaya hagu daban dama daban kuma ba da gangan yake ba daga keke haka ne ko ba haka ba Allahu akbar to manzon Allah yace ko akan igiyan silifas ka dinga roƙon Allah annabi yace ko akan gishirin miya na gidanka kar kai kallon kafi karfin sa annabi yace ka roki Allah akan sa hadisi ne ingantacce bare rayuwarka bare makomarka bare ƴaƴanka bare al'ummarka saboda ka shi mu'mini bai taɓa yankewa daga roƙon Allah ba kullum abin da nake gaya muku ƴan uwa ko ƙasar mu irin matsalar da ta shiga ciki abin da ta rasa roƙon Allah abin da ta rasa roƙon Allah duk wanda zai faɗi magana akan ƙasan sai ya faɗi magana ta sharri duk wanda zai faɗi wata magana ba za ka samu kafin ka samu mutum ɗaya da zai yi ma ƙasar addu'ar alkhairi sai ka samu wadda zai tsine mata albarka mutum goma wannan shine halin da mutane suke rayuwa a cikinta Allah ya samu dace min mawani il ijaba fasali na gaba malam yace daga cikin ababan da suke hana amsa roƙon Allah yanzu daga cikin sabubban da suke sa a amsa addu'ar mutum akwai nacin mutum a wajen roƙon Allah wani malami yace ce duk wadda kaga Allah ya jarabce shi da roƙon Allah to Allah zai sa ijaba ne a cikin roƙon Allah idan Allah bai da bukatar ya amsa addu'arka to ba a baka dama ma ka roƙi Allah ne za ka ga mutum a cikin matsala ku dinga kallon yadda al'ummar mu suke rayuwa za ka ga mutum a cikin matsala ya gigita ya imauta hankalinsa baya jikinsa sai yayi wata biyu ko wata uku a cikin matsalar amma ba zai iya samun lokaci ko minti goma ya roƙi Allah ba idan ka gan shi kasan a cikin damuwa yake a cikin kunci yake ya je abuja ya dawo ya sake zuwa abuja ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo amma duk wannan struggling da yake yi wallahi sai ka samu bai taba zama na minti goma sha biyar ya roki Allah ba to babu abu mafi amfani wajen warware matsaloli 'yan uwa kamar roƙon Allah kuma ɗaya daga cikin abin da ke da ta'asiri a wajen roƙon Allah shine naci maimaitawa da dogewa akan roƙon Allah abu na gaba shine min mawani'il ijaba shine ababen da ke hana a samu karɓuwan roƙon Allah in ka yi roƙon Allah ma Allah bari amsa ba kaga yanzu malam ne ba da wani fa'ida ko cewa roƙon Allah shi yana daga cikin mafiya magunguna to amma yanzu yana gaya maka kuma waɗansu ababa da da su taimaka roƙon Allah kan ya karɓu kuma za a karanta maka abin da shi ma idan ya afku da kai roƙon Allah ba zai karɓu ba wa min al-afatin lati tamna utarattuba athari du'a'i alaihi yana daga cikin illoli aibubbuka wadda za su hana rattabuwan asarin addu'a akan roƙon Allah ta'asirin roƙon Allah ya aiwatu akan roƙon Allah ma'ana yana daga cikin aibubbuka illoli da suke hana ta'asirin roƙon Allah idan an yi roƙon a ga sakamako lokacin da aka roƙi Allah an ta'ajil al-abdu shine bawa ya dinga gaugawar addu'a sha yanzu magani yanzu wa kana al-insanu ajula Allah ya dan adam yana da gaugawa yanzu inda wani wata matsala za ta samu ɗalibi a nan makarantar wani rashin jituwa ya haɗa shi da wani malami kafin ya je bakin gate duk ya gama sai sami shi addu'a kuma inda za a ce a amsa addu'ar zai ce a amsa haka ne ko ba haka ba Allah a Qur'ani ya ce wa yad'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi ai wa yad'ul insanu bi sharri ka du'a'ihi bil khairi Allah ya ce dan adam yakan daga hannu ya roko sharri kamar yadda yake daga hannu ya roko alkhairi wa kana al-insanu ajula Allah ke don dan adam yana da gaugawa duk abin da ya faru so yake ya gani sha yanzu magani yanzu saboda haka al-istijal yin gaugawa neman gaggawan biyan bukata lokacin roƙon Allah shi ma na daga cikin dalilin da Allah ba ya amsa addu'a domin shi Allah ba a yanke mishi lokacin da zai biya bukata saboda cikar hikima irin ta Allah shi ya san yaushe ya kamata ka fara aihuwa shi ya san me ya kamata ka fara aihuwa shi ya sa ko istikhara aka zo shi Allah zaɓi ake bashi ya zaɓa maka nashi ba ya zaɓa maka naka ba in za ka roƙi Allah ka roƙi zaɓin Allah kar ka roƙi zaɓinka saboda haka neman gaugawan addu'a na yi addu'a na yi addu'a har yanzu ni ban ga komai ba to in zaka shekara dubu kana yi ba za ka ga komai ba na daga cikin abin da yake hana a amsa addu'ar mutum jama'a mun fahimta ai wata matsalar ta jarraba ne za a gwada imanin ka ne a rere a tantance saboda ka dole sai ka dan ɗanɗana kwanakin tukunna kuma sai a zo a maye maka da abin da yake mafi alkhairin wannan abu wa yastabdi'ul ijaba jinkirta amsa addu'ar ganin yayi addu'a yayi addu'a har yanzu ba a amsa ba jinkirin amsa addu'a mutum ya roki Allah yana ganin bukata ba ta biya ba to shi ma na daga cikin dalili na ba za a amsa addu'ar mutum ba yan uwa mun fahimta fa yastasira wa da uddu'a sai mutum ya samu mutuwar jiki sai yayi collapse wa da uddu'a sai ma ya daina addu'ar ka san shi tun da yanzu yana neman appointment ko yana neman wani aiki yanzu yake so ya roki Allah yau gobe jibi kawai aje a bashi saboda haka idan yayi yayi yayi ya ga har yanzu bai samu ba to sai ma ya daina roƙon Allah to wannan ma dalili ne akan addu'ar ba za ta karɓu ba wa huwa bi manzilati man bazara bazaran au garasa garsan annabi yace misalin mutumin da zai roki Allah in ya ga jinkirin biyan bukata ya ga jinkirin amsa addu'ar ya samu mutuwar jiki ya daina kamar mutumin da ya shuka tsabarsa ne ya je shuka dawarsa ko ya shuka geronsa ko ya shuka masaransa au garasa garsan ko ya dasa wani abin da ya dasa fa ja'ala ta'ahaduhu wa sai ya dinga kai kawo yana kula da wannan gonan yana kula da wannan amfanin a je a mata noma a je a yi mata taki an yi ciro wa yana bata ruwa ana mata bayi falamma tabta akamaluhu wa idrakuhu lokacin da ya ga jinkirin kosawarta da ƴaƴanta taraka huwa ahmalahu sai bar gonar ya fitar kan tafi yayi noma ya share gonansa yayi noma an yi shuka an yi ciro an sa taki to ga dai ai duk yanka zaka yi wata biyu kafin ka fara kira ko to shi da wata guda ya ga shiru wata guda da sati biyu da sati uku zuwa wata biyu sai ya bar gonan sai ya tafi abunsa zai amfani wannan abin da ya shuka ba zai amfana ba malam yace to wannan shine kwatancen mutumin da yake gaggawa yake gaugawa wajen shi sai an amsa mishi addu'ansa ko kuma yake kushe ko yake kunkuni in bai ga biyan bukata lokacin da ya roki Allah ba wa fi al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal annabi ya ce ana amsa addu'ar ɗayan ku matukar bai yi gaugawa ba matukar bai ci da zuci ba annabi ya ce ana amsa addu'ansa wa ya ya ce Da Autu falam yustajab li nayi ta addu'a amma ba amsa mini ba wannan shine istijal din annabi yace to matukar mutum bai yi wannan korafin ba annabi yace in ya roki Allah Allah na amsa mishi wa fi sahihi muslim ya zo kuma a cikin sahihu muslim anhu ai an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu yustajabu lil abdi bawa ba zai gushe ba ana amsa mishi addu'o'insa malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin matukar bai yi da ta shafi sabon Allah ba ko kuma bai yi addu'a akan yanke zumunci ba addu'a akan bayin Allah addu'a akan al'umma addu'a akan waɗansu mutane dunkulallu addu'a ne ta sabon Allah Allah bai amsa ta shine a suratul yunus Allah yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum Allah yake inda Allah na gaugawan a karɓan addu'ar da mutane suke yi na sharri a kan kansu da kansu da junansu kamar yadda Allah ke gaugawan karban addu'arsu na alkhairi Allah ke laqudiya ilaihim ajaluhum da an ƙarar da ajalinsu baki ɗaya. ma'ana da babu kowa a duniya babu laifi ka yi addu'a ma wadda ya zalunce ka wannan an baka dama amma ka yi haƙuri ka yafe shi ne abin da ya fi in kuma za ka yi to ka yi addu'an ma wadda ya zalunce ka ba laifi ba ne annabi kuma ya ja kunnan azzalumai daga addu'ar waɗanda suka zalunce su tana daga cikin addu'ar da manzon Allah ya ce akan ɗauke ta ne akan gajimare don maza maza a haura da ita Allah ya yi rantsuwa da izzarsa da buwayarsa zai taimaki wadda aka zalunta karka yadda ala ayi hali tsakanin malami da ɗalibi babu zalunci duk wadda aka zalunce shi addu'ar annabi ya ce kar ku yi kokonton Allah zai karba tabbas Allah zai karba Allah zai karba jama'a mun fahimta akwai wani bawan Allah da haka ya taɓa faruwa da shi a cikin waɗansu al'ummomi da suka shuɗe mai mulki ne yana da ƙarfi yana da dukiya yana da abin da masu mulki suke da shi to sai ya haɗa hulɗa da wani makiyayi aikin wannan makiyayi shi ne kawo mishi dabbobi shi yana saya yana bukatunsa da hidimominsa irin na masu mulki zai sai tumaki ashirin talatin shanu goma shanu biyar duk dai harkar in ta tashi wannan makiyayi yake nemowa to wani lokaci sai karbi dabbobinsa bayan ya karbi dabbobin ya je amfaninsa da su da mutumin ya zo sai ya ce mishi mulki ya ci duk hanyar da zai bi ya bi bai samu hakkinsa ba da ya koma gida sai ya je sai ya yi addu'a ma wannan shugaba a cikin shekara biyu mulkin wannan shugaban ya subuce a hannunsa a cikin shekara ɗaya bayan wa mulkin duk abin da ya mallaka a duniya ya ƙare sanadiyar ƙarewan dukiyar wata jinya Allah ya haɗa shi da shi sanadiyar wannan jinyan malam duk abin da wannan mutum ya mallaka sai da ya kare ‘ya'yansa suka zo suka shiga cikin hidimar jinyan duk abin da ‘ya'yan suke da shi sai da ya kare sai da ya yi shekara bakwai a cikin wannan jinyan kullum jinya karuwa yake yi duk abin da ɗan adam ke yi wa kansa sai da ta kai ma wannan mai mulkin yi mishi ake yi shine arzalul umuri rayuwa mafi kaskanci a rayuwa shine a ce tsarki maka da to wahala an shiga wahala bayan gidanka fita da shi za yi to wahala an shiga wahala to duk wani abu da ɗan adam zai iya yi wa kansa sai da ta kai ma wannan mai mulkin yi mishi ake to suna nan ana fafutukaya sai suka ji labarin wani mai jinya wani babban likita a can kasar yemen to yaran nan sai suka ɗauki mahaifinsu sai suka tafi da shi wajen wannan likitan lokacin da wannan dattijo aka mayar wa likitan labarin jinyan da yadda jinyan ya faru da irin yadda aka yi jinyan shi wannan likitan sai ya ji ai cikin waɗanda suka yi jinyan wannan dattijon akwai ma waɗanda a hannunsu ya koyi harkar likitanci akwai waɗanda sa'o'insa ne akwai waɗanda su ne laktarorinsa a wannan harka ɗin to sai ya ce ma waɗannan yara ku zaunar mun da mahaifinku zan yi magana da shi ya ce mishi dattijo jinya da kaga mutane suna jinya rashin lafiya da kaga mutane suna rashin lafiya Allah na saukar da jinya wa mutane ne a bisa waɗansu dalilai guda uku dalilin farko Allah na saukar da jinya wa mutum domin ya jarrabi imanin na biyu Allah na saukar da jinya wa mutum domin a kankare mishi waɗansu miyagun ayyukansa Allah na saukar da jinya wa mutum idan wani ya mishi Allah ya isa waɗancan hanyoyi guda biyu na farko su ne hanyoyin da ake fafutukan magani idan ya dace da wa'adin Allah to idan aka sha sai a warke amma kashi na ukun nan duk wadda addu'a ya maka sanadiyar addu'ar ka kamu da wata jaraba jinya ko wata fitina to ita ba maganin da ake sha a warke sai ran da ya yafe ka ko kuma haka kwanakin ka da su kare kana tare da wannan matsala. Yace mishi to baba dukkan inda kuka yi jinya manyan likitoci ne kwararru akan harkan jinya tun da an yi shekara bakwai ana wannan jinyan me zai hana baba mu jarraba wannan kashi na uku shi ma mu yi jinyansa yadda shari'a ta ce ko za mu dace ya ce mishi aini likita duk abin da ka ce ai shi za a yi ya ce to baba tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ka yi tunani a rayuwarka za ka iya tuna akwai wani wadda ka taɓa cutansa a rayuwa wadda kai baka manta ba ya ce e eh, kwarai akwai su ya lissafo mishi mutum guda hudu ya ce baba waɗannan mutane guda hudu da ka zalunce su suna raye ko sun mutu ya ce dukkansu ina tsammanin suna raye ya ce to baba mun gode wa Allah yanzu zan baka sati biyu za a koma da kai gida bayan sati biyu a dawo mini da kai waɗannan mutane guda hudu idan kun koma gida a ɗauke ka a tafi da kai wajen kowane ɗaya daga cikinsu hakkinsa da yake kanka ka biya shi ka nemi sulhu da shi bayan sati biyu ku dawo suka ɗauki dattijo suka ɗora shi akan abun su suka dawo da shi gida suna dawowa gida dattijo ya ce a fara tafiya gun mai dabbobin nan aka ɗauke shi aka tafi da shi gidan wannan makiyayi wannan makiyayin yana ganin yallaɓoi a halin da yake a hannu ake sauko da shi a hannu ake ajiye shi in an ajiye shi a rike shi wannan makiyayi da ya gan shi yi fashe da kuka Ya yace yalla ya ce kaga yadda Allah ya jarrabe ni ce amma jinya na yi na iya tsawon shekaru shawarwarin da duk ya kamata mu bi don jinya mun bi yanzu wani likita ne ya ce. ɗaya daga cikin ababen da ke sabbaba irin wannan cutar akwai zaluntan bayin Allah ya kuma ban shawara duk wadda wata alaka ta zalunci ta taba shiga tsakanina da shi in je in nemi afuwansa in nemi yafiyansa wannan dalili yasa nace a ɗauko ni a kawo ni gidanka ka ganni yace mishi ka tuna abin da yake tsakanina da kai yace na tuna yallabo yace to nazo neman alfarma don alakar da ta haɗa mu da kai na musulunci ka yafe mun abin da na maka idan ma ba za ka yi afuwan dukiyarka ba ka mai da shi ya zamba shi idan Allah ya ban lafiya na samu hali na biya ka wannan mutum sai ya fashe da kuka ya ce yalla wallahi na yafe ka duniya da lahira duk abin da ke tsakanina da kai na yafe kuma ina roƙon Allah Allah ya baka lafiya na rantse muku da Allah da ya yafe mishi wannan abin da yake tsakanin su da fara tafiyansa akan kafansa awa uku da ya yafe mishi wannan yafiyar da ya fara tafiya a kan kafansa wallahi awa uku sati biyu masu zuwa aka wuce da shi gun likita bayan ya je gun sauran mutanen duka sun yi sulhu likita sai ya ga baba ya shigo da kafansa baba ya fara murmurewa baba ya koma cikin haicinsa ya ce mishi baba yaya aka yi ya bashi labarin yadda aka yi ya ce mishi to baba akwai irin ka dingin suna nan a kwance suna jinya shekara da shekaru ana ta neman magani ba a sha kan abin ba matsalar kuma ba ta magani ba ne wani masinjansa ne ya mishi Allah ya isa wallahi wani mai wanke-wancen gidansa ne ta mishi Allah ya isa wani yaron gidansa ne ya mishi Allah ya isa malam ka dubi yadda mutane mu suke mu'amala da jama'ansu mai wanke-wancen nan fa in ka samu gida mai kirki mai taimakawa a wata wanke-wancen nan ya bata dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka samu gidan da wata uku ba a biya ta ba kuma ai rufin asiri ne na Allah da take wanke wanke a gidanka inda Allah ya ga dama da uwarka ne mai wanke wanke Zan yi ko ba zai yi ba ita ma mai wanke wanke a gidanka uwar wani ne jarraba ce kawai ta rayuwa to kar wani ya zauna a karkashin ka ka cuce shi kar ka yadda wani kowaye a karkashin ka ka cuce shi ya ce mishi yalla boy ire-iren ku suna nan da yawa suna jinya duka hanyar da za a bi ayi jinyan su an yi abu ya gagara su ba su gane wani ne ya musu addu'a ba likitocin ba su gane wani ne ya musu addu'a ba na rantse muku da Allah ƴan uwa idan da yau likitocinmu wadda suke karɓan majinyata a asibiti sun fahimci addini yadda ya kamata ta hanyar waɗannan shawarwarin da an sallami mutane da yawa a asibiti wani jinyar san wallahi addu'a ce ba wai jinya ba ce ba wai jinya ce da ake shan magani a warke ba wani ne ya mishi addu'a saboda haka addu'ar wadda aka zalunta tana da haɗari sosai akan wadda ya zalunci Allah ya sa mu dace annabi yace bawa bayi fushewa ana amsa addu'arsa matukar bai yi addu'ar a bisa sabon Allah ba shine kayi addu'ar da ta zama addu'a ce ta ta'addanci wadda Allah bai so au ati rahimin ko kuma addu'ar da ta shafi yanke zumunci yanke alaka tsakaninka da bayin Allah malam yasta jal matukar dai ba gaugawa mutum yayi ba kuma addu'arsa ba ta sabon Allah bane ba addu'arsa ba ta yanke zumunci bane ba addu'arsa babu gaggawa a ciki annabi yace Allah bai gushewa wajen ansa wannan addu'a Allah ya amsa mana addu'in mu kila ya rasulullah sabai suka ce ya manzan Allah wamal isti'jal menene wannan gaggawan ya yace ya kulu shine mutum ya dinga cewa qadda autu wa qadda autu nayi addu'a nayi addu'a falam ara yustajabu li har yanzu ban ga an amsa mini ba fa yastasiru inda zalika wa yada addu'a sai ya samu karayar gwiwa lokacin da bai ga biyan bukatan ba sai ya daina addu'a wa fi musnad ahmad a cikin wa fi musnad ahmad a cikin musnad al-imam ahmad hadisu anas qal hadisin anas dan malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace layi zalul al-abdu bi khairin ma lam yasta'jil bawa bayi gushewa da alkhairi kullum yana cikin alkhairi addu'o'insa karɓaɓɓu ne rayuwarsa tana cikin alkhairi matukar bai yi gaugawa akan neman biyan bukatansa ba kalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah kaifa yasta'jil yayi ne zai yi wannan gaugawan kale yace ya qulu qad da'awtu rabbi falam yustajab na roki ubangiji na har yanzu ba amsa mini ba wannan shine gaugawa kuma yana daga cikin abin da ke hana a amsa addu'ar bawa Allah ya sa mu dace Allah ya amsa mana addu'o'in mu sai mu kwana anan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu Allah ya zauna da kasar nan lafiya Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah ba kudai ko biyu mutum mana. Malam mai tambaya na farko yana cewa wai shin satin amsa a jarabawa daidai yake da cin haram? Wani nake cewa satin amsa a jarrabawa daidai eh, a jarrabawa ba a cewa daidai yake da cin haram amma shi ma haramun ne satin amsa haramun ne wannan daidaituwa ne na malamai baki daya malami ya ba wa ɗalibi dama ya ba shi likit ake cewa ko sabon Allah ne duk hanyar da za a bi a yi wani magudi na cin jarrabawa laifi in ba za ka iya ba ai za ka iya noma sai ka je ka yi noma kawai satan an sa sabon Allah ne babu kyau tambaya na da cewa yake washi mutumin da yake aikin gwamnati hmm. yana karatu sa'annan kuma yana karban scholarship amma yana karba ne saboda ba a bashi allowance din zuwa karo ilimi ba shin hakan wai Malam Ibrahim duk ka'ida da za a bi na aikin gwamnati halaccinsa da haramcinsa ya danganta bisa tsarin da gwamnati ta tsara a yi idan wannan abin da yake faruwan a tsarin gwamnati ta halatta haka ya je yana karatunsa ana bashi albashi dama a gwamnatance haka ne ya halatta in ta bayan gida aka kewaya aka yi saboda wadda ke kan kujeran nashi ne ko dan uwansa ne haramun ne kun fahimci magana matukar kawai almuslimuna ala shuruqim ka'idar da aka tsara aiki shine ka'idar da Allah ya da ita saboda haka matukar aka saba wannan ka'idar an yi laifi matukar kuma akan wannan ka'idar ne babu laifi Ibrahim na gaji. Wasu ba na mu biyan da ka illa an